wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abinda ake gane tadbisi da shi da kuma irsal ana gane tadlisi da kuma irsal wanda yake boyayye ana gane tadlisi da irsali wanda yake boyayye da al'amura daga ciki awul mursil nafsihi bizalik wato shi mudallis din ko mai irsali din shi da kanshi ya bada labarin wannan cewa lalle yayi irsali ko yayi tadlisi an gane ko na'am daga ciki a gano rashin jin shi daga wanda ya ruwaito gare shi ko kuma wanda ya ruwaito wato rashin jin shi ga wannan hadisin a keɓance a ce ya ci kowane hadisi daga wajen malaminsa amma wannan hadisin ne kadai bai ji ba A gani to sai a gano bai ji ba to sai kuma ya ruwaito hadisin da wani siga wanda yake nuni kamar ya ci da nassi na wani imami daga cikin imaman wannan sha'ani su ce na bai ji wannan hadisin ba kun gani za ka iya ganin mutum duk sauran ya haɗu da malamin shi kuma ya ci duk sauran hadisai sai ne wannan hadisin ne kadai aka samu wani imami ya ce wannan hadisin shi kadai bai ji ba an gane ko kaga wannan ilimi ne wanda yake mai zurfi wannan hadisi ne kaɗai bai jiwa misali amma sauran hadisan da ya ji kaga ba kowa zai iya gano wannan ba sai malamin da ya goge a wannan fage na hadisi a gani asbabu ta'an sabubban suka ga bai ruwaya sabubban suka ga bai ruwaya goma ne sashen su sun fi tsananin suka fiye da sashi guda biyar daga ciki yana komawa zuwa ga adalar mai ruwaya ne guda biyar daga cikin sukan suna sukan adalar ne shi ne ƙarya a ce mai ruwaya magaryaci ne kaga an soke adalar shi da kuma tuhuma da ƙarya ya ake gane tuhuma da ƙarya ya ake gane cewa wannan mutumin ana tuhuma shi da ƙarya eh wani gari na a cewa ne mutahamun ne bilkazin ana tuhumar shi da ƙarya ana gano wannan ne ta hanya kamar haka Shi ne a ga cewa in yana labari da mutane ya ringa yin ƙarya an kama shi wajen fira da mutane sai ringa sanya ƙarya a ciki amma ba taɓa kama shi ya yi ƙarya ga hadisi ba kun gano wannan amma ana kama shi yana ƙarya ina wajen fira da mutane to sai a kira shi mutahamu bil kadhib duk mutumin da zai iya yin ƙarya wajen fira da mutane ana zargin shi zai iya yin ƙarya ma ga hadisi kuma yadda to amma shi wancan na kadhib din to an kama shi kirkiri ya yi ƙarya ga hadisi sai a ce wani makaryaci ne to idan ku ana tuhumar shi ne wato yana ƙarya wajen tsira da mutane zai ce mu tahamu bil kazi kun gani? eh da fasikanci a kan shi yana fasikanci da bid'a kaga bid'a ma ai fasikanci ne ko amma kuma sai aka ware shi na musamman bayan fasikanci a ce mutum mazinaci ne ko mashayin giya ne ko dan luwadi ne kaga wannan fasikanci kenan sannan sai biri'a, shi ma biri'a yana yana hana hamsan hadisi amma za mu yi ƙarin bayani kan biri'a ɗin. ba dukkan bid'a bane ke hana hamsan hadisi da kuma jahilci ya zama to shi bai ruwayan ba a san shi ba eh. guda biyar suna dawowa zuwa ga haddan mai ruwaya ne, haddan shi wani ya fushin karat fushin shi ne mummunan hadda an gane ku ya zama to yana da mummunan hadda san ba shi da hadda da kyau da yawan rafkan luwa an gane yana da yawan rafkana idan zai ba da hadisi sai ya ringa yama abin yake kullum in zai ba da hadisi sai ya rafkana to irin wannan yana da yawan rafkan luwa wajen ba da hadisi to ba a karban hadithi shi da imuwa yana da rudewa ya dauko wani hadisin ya shigar da shi cikin wani hadisin yana yawan aikata haka da saba ma amintattu a gane ku ya zama to ruwayan shi yana yawan saba ma ruwayan amintattun mutane shi mutum ne amintacce amma menene in ya ruwaito hadisi hadisin shi na yawan karo da na amintattu da mummunan hadda hadda shi ta yi muni sosai wato karki tasirinta gwargwadon tsananin tasirinta wajen tunkuɗewa sababin farko ƙaryen mai ruwaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran hadisin mai ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi maudu an gane ku eh tsaya na ku wanne ne kwakwalwar shi ne bai da kyau wani yaro ne amma ba kyau na'am Thank you. amma ba shi ake nufi a nan ba nan sai ka dinga shigar da ɗan da rudewa kana shigar da wani hadisi cikin wani hadisi wannan hadisi sai ka ɗauka yana hada da wancan sai ka haɗa kawai abinka. Idan ma yin fa'ida mm. kuma Na'am. فوش الجلد هذا آه الذي يفعله كان kada uku يعني خطأه كثير وهذا همزه ضعيف جدا فهمت هذا هو الفرق بينهما نعم na'am magana ايه eh zamu bayani yana mu ba ce za mu shiga mu shiga muka zo wajen bid'a za mu ga akwai bid'an da ake amsan hadisi akwai wanda ba amsa to menene fa'ida na sanin wannan hazal kisim kenan min ma'rifatu hazal kisim min aqsamil hadis na sanin wannan kisbi daga cikin aqsamul hadis wato fa'ida nan domin kada mutane su rikita su rikice mana misali mu kasa gane mutanen misali idan ya kasance a wajenmu akwai mazaje goma kowanne ana kiransu da suna abbas to ba makawa mu san waye abbas an gane in an ce haddasani abbas a cikin goma nan wane ne daga ciki kar ya kono ahadu kuma da ifan domin ɗaya daga cikin su yakan zama to mai rauni ko da yawa daga cikin su masu rauni ne su abbas din in ma domin munin haddashi. shi ko kuma domin tawaya a cikin adalar shi yana da matsala wajen adala ko kuma wani wannan misali ba makawa musan wane ne wannan abbas ɗin shin abbas ɗin shi ne wane ko waninsa domin musan cewa shin shi makabudin ruwaya ne shin wanda ake amsar ruwayan shi ne ko wanda ba a amsar ruwayan shi don mu wannan babi saboda muhimmancinsa. malamai da yawa sun yi tarihi a kan shi an gane mutanen da suke da suna iri daya sai a tattaro shi kowanne a faɗi sunan shi da sunan baban shi da garin da ya fito wani dan iraki ne makayyaci ne wani mutumin kufa ne kaza ne wane mutumin sham ne adili ne haka za gana ta ambatar su ku gane wani ko kowanne za a ambaci garin da ya fito kuma ambacin matsayin shi a wajen hadisi in ya ruwaito wata kalla fi ko malamai sun yi maganganu akan wannan fanni din wato wanda wato wanda ya jagoranci rubutu akan wannan fanni akwai alhafiz ibn hajar Allah ya maza rahama daga ciki akwai littafin da ya wallafa ana kiran shi tahrirul mushtabe da wani ta idan mai magana ya ce wai da wani hanya ne za a iya bambanta wani daga wani za ga cikin bukari za ga an kawo sunan mutum a ce haddasa ne sufiyan to dole ne zai kasan san wani sufiyan daga ciki an gane duka dukkan Sufyan din da da juriya akwai Sufyan bin tauri akwai Sufyan bin uyaina akwai waye waye duka sun kala kala misali to Bukhari yakan zo ya ce su Sufyan duk da shi na Bukhari wato kowanne ka kai tunani a cikin hadisin ya inganta ina mutanen duk amintattu tune. to nan ana magana ya zama to su ɗaya amma kuma a cikinsu akwai masu rauni to da zarar an kira sunan mutum sai ka bincika wane ne daga cikinsu domin kada ya zama to mai raunin ne na'am sai mu ce amma al-mutalif da muktalif wato bambanta shi abu ne mai sauƙi. domin shi ya bambanta wajen furici wato a ciki babu wani rikici ba shubha ga hakika shi ne firwaki babu shubha ga hakika illa idan eh, balagna tariqal mutafaddimin fi adadul sai dai idan mun shiga hanyar magabata a wajen rashin sanya dugu an gari idan muka shiga hanyar magabata wajen rashin sanya dugu to nan ne matsala in ba sanya dugu ba mutum zai kasa karantawa zai kasa gane wani suna ne daga ciki wani idan kuwa tafi shi ijab anan shine sanya dugo ga buhuru asal laraba asalin su da in suna rubutu ba sa yin dugo sai ga da ya'un da ba'un kusan ɗaya Ina idan an rubuta suna mutum zai kasa ganewa mai ya'un din ne ko mai ba'un din ne an fahimce ni ko to sai ga mutum biya ya shiga cikin rikici tunda ba a sa dugo eh kamar ta'un ga ta'un ga ya'un ga ba'un zai ɗauka ko ga ƙafun ga fa'un ko zai ga mutum ya gane ƙafun ne ko fa'un ne sunan ya fara da shi misali saboda ba a sa dubu na'am misali a wajen magabata ya kasance kalmar Abba da ayyashi duk irin rubutu ɗaya ake yi ba dubu to wani zai iya cewa an ayyash wani kuma ya ce an abbas لأنها كانت لا تشكل ولا تنكت domin ya kasance ba a sanya mai wanzali ba a sanya mai dugu amma da suka zo daga baya daga cikin malamai lalle wannan babin shubha na karanta a ciki saboda ana yin dugu yanzu ana yin wasali domin su suna sanya digo ga kalmomi amma shi muttafiq da muftarik fa huwa sa'abun shi yana da wahala hatta fi da mutaakhirin har cikin wannan zamani namu na mutaakhirin din nan li'anna lafzata alwahida domin lafazi daya yana bukata zuwa ga bincike mai zurfi wajen wasalce shi wannan saboda sanin mutum ainihin zan ce abbas wane ne abbas din an ce usman wane ne usman din to dole sai ka san wanne ne daga cikin usman din misali kuma ka san ainihin siffar shi cikakke sai zama to lallai fa'idar sanin wannan babi shi ne ayyana mai ruwaya din saboda mu yi masa hukunci da karɓar ruwayansa kuma mutum kuɗa ruwayan al-mu'allafa fi hadha al-bab wato makoma a cikin wannan shine littafan da aka wallafa kan wannan babi an wallafa littafai da dama kan wannan babi din misali daga cikin abin da yake taimakawa wajen sanin mutum shine sanin malamansa zaga in abbas ne abbas guda uku wannan abbas din yana karatu wajen wani ne shi wa ɗaya abbas din yana karatu wajen wani sai ma yana karatu wajen wani su ba ɗaya ba ne da zarar ka an ce haddasari abbas sai ka duba to a wajen wasu malamai amso shi wannan abbas din ta hanyar malaman da ya amso za a gane kowa ne daga cikin su an gane wani ko eh wa'anda yake ruwaito hadisi daga gare su hakanan sanin ɗaliban za su taimaka bi an yi ƙari kamar a ce wane da wane sun yi karatu a wajen shi wane da wane sun yi karatu a wajen su ilimin hadisi ya fi kowanne wahala yana da wuya sosai littafin da mutum ke bukata kafin ya ringa ainihin mu'amala da inganta hadisi da kuma rawan hadisi littafai da masu yawa sannan kiran muhaddis din nan da ake ta rashin sanin wurin nan wahalalun ne gaskiya kamar rashin sani na الرسول يقول الصوت a su da suke karatun sun san irin wasu sun san yanayin inda yake zama ba wata ba ba sa dubu suna ganewa tare da su na'am wa alaikum amma yana da kyau a san wane ne waye wannan mutum za a ce in wane ne ko in wane ne ba su dare in wane ne ba su dare duka kowane da su ne a cutar da hannu.

watakila ya umarce shi ne amma ba a kiranto ba sai mace wannan bai zo ba babu nassin da ya zo akan haka domin lalle ga ya umarce shi da ya sake sallah da sake sallah ya zama daga cikin shari'an Allah kenan kuma da ya zama to daga cikin shari'an Allah da nukilat ilaina da an kiranto shi zuwa gare mu da mun ga hadisi ko aya wanda ya magana kan haka tuhumal wala tuqal dan ba zai yiwu a ce shari'a an yi watsi da shi ba a nakalto shi ba zai yiwu dole duk abin da yake na shari'a in ma mu gaji a cikin ƙur'ani ko mu gaji a cikin sunna wato wa hadhihi qa'ida intabihu ilayha wannan qa'ida ce mai amfani ku fadaka zuwa gare ta ya ku mutare ku fadaka yuriduna misla hadha al-irad domin wasu malamai Allah ya musu rahama suna gangaro da irin wayannan bagangarin irin ce wata kida akwai wannan nasi amma ba na kalto shi ba kaga wannan magana yana da hadari a ce wata kila akwai nassin amma ba na kalto ba to in ba na kalto ba kenan an bar wani abu na shari'a kenan ai sai ta ce kwata ba zai yiwu ba da a ce a wajen mu akwai umum nasi wanda ya zo am da mun kasance za mu yi riko da umum din wa in lam na'lam annahu umira bi ko da ba mu san an yi aiki da shi ba idan daga hadisi ya zo am ba za mu yi aiki da shi lakin ma inda na umum walau walau kana sai dai a wajen babu wani umum to sai ya nuna mana wanda yake nuni a kan cewa lalle mai magana ko da jahili ne sallar shi ya ɓaci idan na koli in eh, haka ne kuwa lau kanan ki arifin salatu wajiba laifi da amara kuma wato da a ce sake sallah a gare shi wajibi ne da manzo sallah sallah ya umarce shi da haka kuma da manzo Allah ya umarce shi da ya sake sallah da an kiranto wannan zuwa gare mu a cikin hadisi domin idan ya umarci shi ne sake sallah sai wannan sake sallah ya zama daga cikin shari'ar Allah shari'ar Allah ba makawa ya zama an ƙarfi shi zuwa gare ni domin shari'a abin tsarewa ne babu wani abu na shari'a da ba tsare ba

zai ɗauka wani ko zai ɗauka san rai wannan da ya san da kuma ya yana da ilimin amma yana da san rai a gari wani malami yana kira shi hafizul kausani babban malamin hadisi ne duniya ta san da shi amma sahibul ne? in ya ga dama ma hadisin da aka rawaito su da su za a fiye za a ba kuma ya zagi wasu ruwayan ba a gari zai da amfani yadda da san dai wannan na kaduna na yi shi ya ma na kaduna haɗa gidan shi dan hannafiya ne duk malaman da suke da alaƙa da malikiya shi da suke su kwan zagin zuci zai ce sun waito wani hadisi ne kawai na san rai kawai ba ta rai abin shi a gani, to shi yasa na sun jihar bani ke mishi rabi su ta saboda mutum da kawo ra'ayi kawai a shi a gari hafiz a kausari babban malamin hadisi ne a bana shi aiki da hadisi sai dai hadisi ya dace da usul na annabiya sannan ya aiki da ita an gani ya taɓa faɗin wata mummunan magana ya zagi malik zagi sosai su malik ba malik bane ana samun irin wani nan miyagun yan ta'addar ana samun su a gari kuma daga sunan saboda tsawon biri a za su iya fitowa su faɗa abin da gana ma cewa ya fahimci suna da ya za a sani mara cewa gashi na ya kawo son rai da cikin kai hukunci wanda ya kawo son rai ya fahimci suna kuma ba kuma ka ba inda mutum na kawo son rai ta shi kare maganar suna kuma ya baka magana suna ɗan bidiya da ya ko zalla mutum ya kai ga yana zagin su malik suwa ya ce zalla eh, ya wuce zalla ba daidai gwargwado babban malami ne duniya ta zan da shi albani ya ce shi ne hamilu liwa'u ta hajjo fi azarihi Hmm. shi ne jagora na aƙidar jami'a a zamanin sa a yaba duniya ba kamar shi <laughs> kamar kumari ne wani malamin hadisi ne mai yawan ilimin hadisi su bayan suna ji da shi shi ma mai son rai ne hadisi ingantacce zai za'afa da ifi zai inganta ba shi ne albari ke masa addu'a ba kumari kan mara hula hmm. ya ce kumari allah allah ta'ala ya lullube shi ya sa kar kowa ya gane shi ma saboda mugun ra'ayin shi na ta amfani akwai masu ilimi yana da ilimi sosai sun sha haduwa da albani a library na dimash ya zo binciken hadisi albani ya zo to shine shine ya rubuto hadisin ya inganta hadisin iyayen annabi sallallahu alaihi an tayar da su daga kabari aka ba su kalmar shahada su suka koma yau wata aka zaka tare su aka ba su kalmar shahara sai sun koma kuma sai a rantsuwa Allah ya sauki hmm. wato mawallafi Allah ya maza rahama ya ce na uku zuwa ga majazi kuma zuwa ga hakiki menene majazi wato haddirsa shi ne masu umila abinda aka aiwatar min kayari abinda aka aiwatar daga cikin wannan a maudu'insa shi ne hakiki a aiwatar da abu a maudu'insa kamar a ce zaki ana nufin wannan dabba ne mai farauta ko na ce jiya na ga zaki ina nufin wannan dabba mai farauta misali kaga an yi amfani da shi ga mai kenan da hakiki in na ce jiya na kai ziyara teku ana nufin ruwan nan dai da ake magana ruwa ɗin nan shi ma ya zama hakiki shi ne ma'ana ha ta ta'arifinta mastomila min za ka fi maudu'i abinda aka aiwatar daga cikin wannan a maudu'insa an ce abinda yake gudana wato a matsayin magana a cikin istilahin da ya gabata ha ai haddun hakika ai tarihi na hakika hakika malamai sun yi sabani wajen tarihi na hakika wato masu ra'ayin cewa lallai magana ya kaskashe biyu akwai hakika akwai majaz sun yi saɓani wajen tarifin hakika kan manzaru guda biyu maganan farko cewa lallai hakika shi ne wanda aka aiwatar da shi ga haddin shi in an ce zaki dabba mai farauta teku wannan ruwa ɗin ai fi maudu'i an yi amfani da shi a maudu'in sa allah ne wato wanda istilahin mai magana ya gudana gare shi ra'ayi na biyu cewa shi ne wanda aka aiwatar da shi ga maudu'insa na asali idan mun yi gini ga wannan magana fi majalurin luga wato shi hakika shi ne lafazi wanda aka aiwatar da shi ga majaluri na luga abinda luga ke nuni gare shi a maudu'insa na asali fajiyar la can kasi mu ila hakika lugawiya wa usiya wa shari'a in mun giri akan wannan to shi baya kasuwa zuwa ga hakika lugawiya da hakika urfiya da hakika shari'a wa inna mal hakika lugawiya kawai hakika lugawiya ne kadai ba wani hakika lugawiya shari'a waye waye da sauransu abin da aka aiwatar da shi ga da na asali to shi ne hakika abin da aka yi amfani da shi ba ga wurin shi na asali ba to shi ne majal ko da ya zama to hakika a wajen urf a wajen al'adar masu magana misali wato akan wannan ra'ayi hakika kenan ya kaskashi daya yanzu misali aka ce sallah as-sala me ma'anar sala a'a a lugar larabci a lugar larabci sala ana nufin addu'a wal mala'ikatu tusalli ala ahadikum ala ahadihim ma dama fi majlisihi allazi salla fihi mala'iku suna yin addu'a ga mutum matsar ya dawama a cikin majalisin da ya salla a cikinsa. an gano wannan ko sala a lugar yana nufin addu'a to amma akan yi amfani da shi ga al'ada urf urf na mutane kamar bangaren shari'a ga urf na shari'a na ka ce sala da yake nufi shi ne wanda ake niyya a yi kabarar harama a yi ruku'u da sujada da su. ko kaga wannan shi ne sala a cikin urf na shari'a an gano wani ko kamar an ce dabba dabba ita dabba misali a cikin urf a cikin luga kullu ma ya jibbo ala wajen duk abin da yake ranabi a doron ƙasa ko da kudin cizo ne ko kudin cizo ne dabba ne kun gane Kudin cizo dabba ne kiyashi dabba ne tsuntsu dabba ne mutum ma dabba ne an gane wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kama ga urf na larabawa suka yi amfani da shi ga dabba suna nufin mai kafa hudu kawai mai kafa hudu ke kira dabba irin su rakumi irin su shanu irin su awaki da sauransu ba sa kiran kaza dabba kun gano nan to wannan ga urfin su kenan fa idan mutum ya ce ba zai hau dabba ba sai ya hau jimina ba zai kafara ba saboda ga urf suka ce dabba mai kafa hudu ne saboda haka akwai akwai ainihin al'adar mutane suka yi amfani da wata wani lafazi ga wani ma'ana sabanin ma'anar shi a lokacin larabci kun gane wannan na'am ra'ayin farko cewa lallai hakika shine abin da yake gudana a matsayin magana a cikin istilahin mai magana wato abin da yake nufi a hakika shine abin da al'adar mutane ya gudana kan shi kawai shine hakika in kuwa cikin al'adar kuna nufin kaza ne da zarar ka faɗe ya zama hakika a cikin urfin ku wato tasirin wannan sabani yana bayyana a wajen tarihi na sallah shi sala a cikin urfi na shari'a ibada ne ma'abucin maganganu da kuma ayyuka sanannu wanda ana buɗe shi da kabbara ana cika shi da sallama shin salah hakika ne ga wannan ma'ana kenan bil awwal in muna da ra'ayi farko sai mu ce me sai mu ce na'am haka ne in muka dauki ra'ayi na biyu za mu ce a'a ba hakika bane wato annabi abinda muke cewa gare ka bi ma'ana ne ko bi gari bi gari ne to duk wani lafazi wanda aka aiwatar da shi ba a cikin ma'anar shi da luka ba to ba a kika ne kamar a ai a amfani da zaki ana nufin jarumi ba a kika ne. asalin zaki an san alhaiwan ne almuftari ko wannan na biyu kenan ra'ayin farko na cewa duk lafazi wanda aka aiwatar da shi ga ma'anar shi gwargwaron istilahi da sauransu abuwa hakika shirya hakika domin sallah ma'anarsa a cikin lugan addu'a shirya addu'a idan aka aiwatar da ita ga addu'a ya zama hakika idan aka aiwatar da ita ga ibada sanan nema abocin kafarar harama da ta sallama sai ya zama to majalis da muka dauki ra'ayi na biyu sai ya zama hakika akan ra'ayin farko akan wannan kenan hakika ya kasance uku luga luga luga akwai hakika lugawiya akwai hakika shar'iyya akwai hakika urfiya eh ya haɗa. wajen fassarar shi na'am eh shi ne ya yi dama hmm. akwai literal word akwai kuma figurative ko metaphoric word a gani i saw a lion ana dafa i saw a strong man kaga ya zama metaphoric shi ne majaz mun tsaya in layon ne hakika ya zama literal meaning شرعية وقتية شرعية to baka ba ka ka kasan wani lokaci yanayin karatun akwai karatun da ya kai musta wanka ko wanda ya fi karfin musta wanka a gani to wanda ya fi karfin musta wanka za ga wani lokaci in ana magana za ga ba ka riskan maganar da kyau za ga gane ba naka ba ne amma in ka kai karatun in ka kai matakin karatun za ga yaren yana maka saukin fahimta ka da? to matsayi mataki mataki ne to yanzu wannan bai wannan magana da kake so amma hakika lugawiya shari'a kana so a dauko ma wani lecture ne mai mazaunin kansa a karantar da kai shi wanda kai ka wahala ne wahala amma an ka kai wannan mustawan karatun ka ya kai simple an gani kamar dan nazari ne yanzu kawai yanzu in shiga kawai in shiga cikin a in shiga kana wa akwatuha ka gani ko shiga cikin almuta'addi da kuma lazim in ta bayani ga dan ina ina share allo ina gogewa in rubu rubuta in goge rubuta ce kun gama a zo yau ka gama zan goge kaga ni kai na wahala na wahalar ko amma kowa in ka inda kowa misali in kana karatu ni ga inda na kai nan sai ka bada hankali ga wuraren da ka kai sauran wuraren sai ka saurara abinda ka gane ka gane abinda ba gane ba to nan gaba za ka gane insha Allah hmm? shi ne na'am tantancewa kamar misali sallah a cikin hakika lugawiya addu'a a cikin hakika urfiya na shari'a urf na shari'a kabbaran harama ibada ma abocin kabbaran harama da ruku da sujada da kaza na'am ya kasa shi eh to zaka ce na na suka yi wannan magana kasawa kashi uku na urfiya irin urf na mutanen da suke magana in mutanen fiqh ne akwai irin urf din su in mutanen hadisi akwai urf din su a gano wannan so ka ya danganci mutanen da ake magana urf din su

eh ba kowane zai kamar da ka faɗa ba kowane zai bada duka ukun ma a kowane zai ba da biyu kamar sallah yanzu ga luga ma'anar shi addu'a ga shari'a ma'anar shi kaza hmm? na'am mustahabi eh, eh shi da mana shi ne dama irin yanayin ƙoƙinsu walaikun salam suna Thank hmm. you. eh haka ne manzala ya rasu ne eh in zuwa wannan bidiya ko dai shi shi malami ne ko kuma kaga da wani jahi ne ko kuma magana eh ko da ba kana sanar kudi kuma zala a je ya ya je tsoron wasu ba shi kuɗi saboda su ai su bayan cin kuɗin ɗaliban suke yaje za kana suka ce mai saboda su su ba idan ma suna cinye kuɗin ɗaliban su ne da wayau shi ba za Allah ba ba mai yaudari bane kawai malaman su ka fahimta shi ya dogara da kanshi yawwa idan malami ba shi da kuɗi ya je wurin da ya saba siyan abu kana mu'amala da ya za shi kai a kasuwa sana'ar fanfanka kana mu'amala da wani wuliyar wanda kana cin bashi a wajen shi zai zama wulaƙanci a wannan ya nuna sun ma jahilci ma meye ma bashi hmm? shin bashi wulaƙanci ne ga mutum ba wulaƙanci ba ne musulunci babu musamman qur'ani ma ya za ka dayar su bidai ne za gani musamman inda abu ne mara kyau da sai qur'ani ce mana zai da kyau ku ci bashi ko hadisin ce ka ci bashi ka gane shin bashi manzo Allah ya nuna mana ne daga zai kai sai roge roge ka je wajen mutum da ka bashi in ka samu ka biya shi ku bai dole ai to su da yake baro kani Ina ma cin bashin da biya kuma. Eh. abubuwan da ba su faru ba eh. kama eh. a gaskiya kan daga na gane abin da ke nufi so kaga ai wannan abin ya faru idan idan abin ya taso kada ya zamba kon abu a wajen mu shine wani malami ya mutu a ce ba shi ma ake eh kaga malam wani Allah ya wulakanta shi ma ba shi ake bin shi to ta abin da gama Allah ya aikata to ba abun wulakanta ba a kira shi wulakanci kai da dai a wajen ka kaja ya ci a addini yawa wannan shi ne. ai wani wani ma wani ma da cikin lokacin da da wannan dan qur'ani yake da fata da mutane cewa wannan magana ma kula ka da annabi ya ce wa zaka wa jaraka zala a'ila fa alina mun same ka kana talaka muka wadata ka ya rai kuma ce annabi ya ci bashi kuma ba kana wannan ba ko bai jona haka kai ta kawo ba eh ɗan ahlus suna suna wulaƙanta manzan Allah sun ci mutunci sun ce annabi wai har ya har ya buƙaci bashi to ko dan gwate yana cin bashi karshen kuɗi gwamnati ma gaba tana cin bashi saboda jahilci wai wanda zarar mutum mawadaci ne to zai bashi ba duk wata in duniya ka gani kasashen turai da suke da kuɗi zo da za ga wani lokaci arabin zuwa bashi a bankin duniya to me za ka ce kan wannan to duk irin wannan wani lokaci mutum ko yana fassara addini ne da irin ɗabi'an shi abinda shi baya so sai sai mai da addini haka kamar da ce mala abdullahi ya san wani wani bawan Allah wanda bai ce wa fira ma haramun ne ce mutane sai ka zo har kana da lokacin da zaka dan fira da abokinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rayuwa gaba ɗaya ba samu lokacin fira haka samu lokaci wato sai nuna ma kwata kwata ba za ka taba kai ziyara wajen abokin mutum tattauna ba saboda shi bai zuwa ko ina ɗabi'ar shi ne shi a gida yake zama sai dai in ka zo ka same shi a gida da littafin shi yana nazari to kaga irin yadda yake da ɗabi'a irin wannan to sai da zaran ya ga wani ɗalibi ya ce ya kai ziyara wajen wani sun yi minti talatin za tattaunawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi asarar lokacin shi bugari to addini ba a fassara shi da ɗabi'anka akwai mutum da ke ɗabi'a shi bai son kowa bai son mutane shi sai ga ya tattare shi kadai da a ɗaki ya zuwa ko ina to kaka zo ka lalata samun wasu tun da nasi bai zo ya hana ba misali a gani kamar yan shiya ne da suke cewa ahalus sunna sun wulakanta manzon Allah da suke cewa manzon Allah har ya yi wanka da Aisha kaza kaza kaza kaza ai wannan tonan asiri ne ya haya zuwa a ce wai manzo Allah ya yi wanka tare da Aisha ana maka labarin abu kai in kai ne kai wanka da matar zaka ba da labari to kuka kuma irin sai ga mutum yana amfani da kwakwalwar shi da wani tunanin shi yana so ya ya bata abu akwai abin da yake al'adan ku ba ɗaya bane da na irin na zaman za Allah to idan idan kai ka aikata nan za ka kira ka ɗan iska ne ma amma a can wajen al'adar su daidai ne so haka ba za ka zo ka fasara shi da al'adar Najeriya da shi za ka fasara fassara hadisi ba sai ka yi kuskure ko da al'adar wani mutane shi ba larabe ne ka fasara shi da larabci an gane shi ai sai malamin ya rike ya rike matar shi tana tafiya kan titi da ya rike matar shi suka zo masallaci nan ya sake ta ta wuce ta shiga cikin tsawon mata sannan shi ya zo nan ya yi rimanci ga mutane in nan ya ga ya riko matar shi yana tafiya wani wanda ba zai bi sallah ba da karatu ya kai ko ma yana ganin in za ka yi mutum zai wanka da wanka da mace ka shigar da baba da baba sun shiga daki suka suna wanka to amma ga laraba ba matsala ba ne wajen su laraba ta yari ta ga an shiga su? abu noman ne su sun sa saba da wannan abu kowa da irin nashi al'ada ake magana nan wajen hmm. kamar yawon abu daban kai da baka san abun baka kai ba ban yanka garin ka ga mutum ya rike mace baka taba garin limamin kungon ku ya rike mace baka ga wani ya rike a wajen yara zaka yi to shine kake magana ai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta